أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أما ترى وجن داوة za mu tashi darasi na biyu a cikin karatunmu na hidayatul mustahid yau shi daga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida wanda wannan rana ta daidai da ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya muna cikin mukaddimar da al-imam ibn rushd ya yi a kan usulul fiqh a gabanin fara littafinsa da dayatul mustahid ya yi bayanin cewa hanyoyin da ake fuskantar ake gano hukunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam imma bil lafzi wa imma bil fi'l wa imma bil iqrar to sannan wannan su ne wanda yake abinda a shari'u ya yi bayanin su amma ma sakata an su shari'u shine menene alqiyas shi kuma tariqan sa alqiyas to sannan yace shi kansa al-lafzu a akwai asnaf na dalalatul lafz akwai guda uku muttafaqun alaiha guda daya mukhtalafun fiha wacce ce muttafaq alaiha al-khas wal-am da al'amru wal nahi da kuma annasu wal zahir wal wal muhtamal wal muhtamal to sannan wanne ne al muhtalaf fi fi cikin mahallin lafz wannan dalalatul alfaz guda uku da ya ambata akwai wanda yake na uku shine na hudu wanda shine ake sabani a kansa wanne ne dalilul khitab dalilul khitab al-mafhum domin shine dalalatul lafzi fi ghairi mahallin nutqi bihi shine har ya kawo hadisin kusa'i majid ghanam az-zaka to har yanzu dai muna cikin mabahithul lafzi sai mu ci gaba daga inda ya tsaya wa amma al-qiyas ash-shar'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ma'anar kiyasi shar'an abin da ake nufi da kiyasi a shari'a
wa amma kiyasu shar'i to shi kiyasu shar'i kiyasi wanda yake na shari'a ta'rifuhu fa huwa ilhaqul hukmi alwajib bi shay'in ma shine ilhaqul hukmi alwajib bi shay'in ma shine riskar da hukunci wanda yake ya wajaba ga wani abu bi shar'i a cikin shari'a bishai'in masrufi an da abin da yake aka yi shiru a kansa bishabahihi saboda kamarsa da abin da shari'a da abin da shari'a ta tabbatar ma wannan abin da yayi kama da shi wannan hukuncin a cikin shari'a aw li illatin jami'atin bainahuma ko kuma illa dalili wanda yake ya haɗa su gaba ɗaya wato dalilin da yasa aka yi aka aka yi hukunci ga asalin yana nan a cikin reshen to sai a riskar da reshen tare da asalin wato nan ya kawo mana nau'i guda biyu na kiyasi qiyasul illa da qiyasul shaba qiyasul illa shine wato abinda shari'a ta tabbatar masa da hukunci idan aka duba wannan abin aka ga illar da ta sa aka tabbatar da wannan hukuncin sai aka samu wata wannan irlal a cikin wani reshe wanda shari'a ba ke bayanin hukuncinsa ba to wannan sai a tabbatar masa da kwatankwacin wancan hukuncin na asalin da shi wannan reshen lil illatin bainahuma saboda illan tana tsakanin su kiyasu shaba kuwa saboda kama ne tsakanin su tsakanin al'asul da kuma alfar wannan shine ta'arifinsa zai kawo mana da amfila na'am ولذلك كان القياس الشرعي في الكيس dan haka ne kiyasi a cikin shari'a yake nau'i biyu قياس شبه kiyasu shaba
وقياس علة da kuma kiyasun illa kiyasu shaba da kiyasun illa na'am والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام to bambanci tsakanin alqiyasu shar'i da kuma al-lafzul khas alladhi yuradu bihi al-am da lafazi wanda yake khas ne amma yuradu bihi al-am a an khitab yazo umarni yazo akan wata akan wani aini muayyani amma sai aka gane cewa abinda ana yake nufi da wannan lafazin umum ake nufi kowa da kowa ake nufi saboda haka sai a yi ilhakinsa sai a wato sai ya zama to minal khas yuradu bihi al misalin shine fala taqullahu da muka kawo shine fala taqullahu ma uffi kaga wannan minal khas yuradu bihi al an hana an ce kada ku ce musu a magana ta atabajja ta kosawa da da da kyama yin abin da suka umarce ku to amma abin da ake nufi duk wani abu wanda yake yana nuna rashin biyayya rashin wato kyautatawa a gare su kaga khas ne wala ta kullahu ma uffin khas ne ko to amma duk wani abu wanda yake hidaya ne ga iyaye an hana shi duka zagi duk sun shiga ciki saboda haka min al-khas yuradu bihi al-am to yanzu hana duka da aka yi na iyaye ya tabbata ne bil qiyas ko kuwa min al-khas yuradu bihi al-am ba kiyasi ba ne to waɗansu kuma sai su ce kiyasi ne amma sai su ce masa wannan kiyasul aula kiyasul aula to akwai fa'idar khilafin za mu gani mun karanta na'am
أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص cewa shi qiyas ana yin sa ne akan al-khas alladhi urida bihi al-khas dama asali hukuncin ga abu ne ayyananne ba a yi shi ke ta da shi ba an fahimta fa yulhaqu bihi ghayruhu to sai a sai a riskar da wani tare da shi al-far'u yulhaqu bil asl tababin qiyas
أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنصوص به wato abinda ake shiru a kansa a sadar a riskar da shi da abinda ake nufi da shi ake furuci da shi da bayanin hukuncinsa من جهة الشبه الذي بينهما ta fuskar kamar da ke tsakaninsu لا من جهة دلالة اللفظ baya da cikin dalalatul lafazi ba lafazin ne ya nuni gare shi ba wato shi alhafi rabi bihi al'am min dalalatul lafazi shi kuma alqiyas ba min dalalatul lafazi bane min dalalatul wato min dalalatul aqliya min dalalatul aql da wato istintaji ne na tunani aha
لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس domin riskar da abin da aka yi shiru akan hukuncinsa da hukuncin wanda aka bayyana hukuncinsa aka yi nufi da hukuncinsa min jihati tambihin lafzi ta fuskar wato ma- a- a- a- wato ma- abin da aka fahimta daga lafazi laisa bi qiyas wannan ba qiyasi bane إنما هو من باب دلالة اللفظ wa ma inna ma huwa min babi dalalatin lafzi yana daga cikin babin abinda lafazi yayi ishara gare shi domin dalalatin lafzi akwai a dalalatul musabaqa shine a, duk zamu zo su a cikin wannan usulul fiqh insha Allah dalalatul musabaqa shine ya zama to lafazi yana nuni akan cikakkiyar ma'anarsa kamar ar-rajul yadullu bil mutabaqa akan wannan mutumin wanda yake ya sufanci da dhukuriya da kuma ya sufanci da cikakken hankali akwai dalalatu tabammu wanda a ita kun an kunshe ta a cikin ma'anar amma ba a ba bi- ba bi mutabaqa ba ce bi tabammu kamar yadda idan a, aka ce ar-rajul yana nufin ya kunshi rayuwa ya kunshi kan cewa rayayye ne Ah, akwai kuma dalalatul mutabaka shi ita ce dalalar da ba a cikin furucin mutum yake da ita ba amma idan ba a kaddara cewar wannan lafazin yana nuna wannan ma'anar ba sai magana ta zama ba ta da amfani ba ta da hankali mai hankali ba zai irin wannan maganar ba a misalin da suke kawowa na dalalatul a mutabaka akwai da zai isra dalalatul mutabaka daga misalin da suke kawowa daga ciki sukan ce a cewar a muddar muddar akallan muddar ciki wata shida ne saboda faɗin Allah ta'ala والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لكم الشوار وحمله وفصاله ثلاثون شهرا wannan. ya nuna cewar aƙallu muddatul hamd wata shida ne amma ba a kawo wannan don a nuna haka ba amma ana istintaji daga dalalatul lafzi kan cewar abin da yake nuni kenan ba a yi siyakin magana domin ya nuna haka ba don haka bane amma laziminsa idan ba haka bane zai zama to kan cewar magana ta zama to akwai tanakubi a cikin wanda mai hankali ba zai faɗi irin wannan ba akwai misali wanda suke za su zama to auba cikin karatunmu na marafi insha Allah za mu zo gare su to dalalatul lafzi ta fi karfi bisa dalalatul aql to abin da ya idan aka yi ilhaqin abinda wato aka ba a mutum hukuncinsa ba da abin da aka fahim aka aka aka ambaci hukuncinsa ta fuskar dalalar lafzi ta fuskar mafhumi abin da aka fahimta daga lafazi to wannan ba kiyasi bane daga cikin dalalatul alfaz min babi mafhumil dalalatul lafzi mafhumil mutabaqa yanzu kamar kaga da aka ce fala taqul lahumu uffin to kaga wa menene al-manfuf menene alhukum al-mantuq bi uffin ka ce ma iyaye uffin to muna so mu ilhaqin al-maskut anhu shine abbar dukan iyaye shine maskut anhu in muka tashi ilhaqin me a mafhumin menene mafhumin fala ta kullahu ma uffin me muka fahimta da kan cewa kada ka ce ma iyayenka al-uff kada ka ga musu duk wani abu na batanci ko shine mafhumin saboda haka kaga sai muka ga kan cewa abbar ya daga cikin batanci saboda haka daga mafhumul lafzi ne muka gane ba daga wai a illa da ke tsakanin su ba tsakanin almaskutu da almanqutu bihi da almaskutu an ba kuma wai saboda ashbah ba saboda haka daga dala daga mafhumul lafzi ne to wannan shine bambancin sa da kiyas na'am
illa ba saboda kasancewar abinda ake nufi din ne zai kasancewar hukuk wani abu da zama ta hukuk wani ciwo shi an dora shi an to ai shine waɗansu za su iya ce ma a wannan aiki ya sun illa ne domin menene illar da ake fata kullum kuma ofin kada ka yi hukuk saboda haka idan ka yi hukuk din nan sawa'un ka yi shi bitta afifi ko bidarbi ko bishadin duk ɗaya ne waɗansu za su iya gaya maka wannan to amma shi istidlali ibn rushd yana ce maka kai istidlali da wannan akan cewar wannan min babi dalalatin lafzi ba min babin qiyas ba ya fi karfi domin shi wannan dalalatin lafzi hatta wanda suke inkarin qiyas sun yadda da shi hatta su ibn hazm sun yadda da wannan amma kuma sun yi inkarin qiyas to saboda kaga shi fa'idar kenan a bambance wannan idan kace min babi dalalatin lafzi hatta wanda yake inkarin qiyas zai yi muwafaqa da shi amma an kace min baji qiyasul illa to wanda yake inkarin qiyasi sai ce shi bai yarda ba na
wa hadan sinfani yataqaraban jidda to ka gani yace wa hadan sinfani wannan sinfi guda biyu menene sinfani din na'am al-qiyas
اختلاف العقل
wato ilhaqul maskutu anhu bil mantuq bihi in ma ta fuskan qiyasi ko ta fuskar al-khas alladhi yuradu bihi al-am kaga sun fi biyu al-maskutu anhu kai ilhaqin ka da al-mantuq bihi kana da fuska guda biyu in ma ka fita fuskan qiyas qiyasu shar'i in ka samu kama ko ka samu illa jami'a sai kai ilhaqin wa imma ka bi shi ta fuskan al-lafdul khas yuradu bihi al-am sau da kace zan sun babi da ranar tullah to wannan sinfi guda biyu me yace ya ta ƙara bani jiddan suna kusanta juna da yawa li'annahuma لأنهما إلحاق إلحاق مسكوت عنه مسكوت عنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به eh domin kowannen su yana riskar da abin da aka yi shiru akan bayanin hukuncinsa da abin da aka yi furuci da bayanin hukuncinsa وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا kajani suna labus hukuncin yana cutanya yana rikitarwa ga fukaha sau da yawa da yawa suna rikici to wannan shine dama ka ya ce maka bidayatul mustaqim wato farkon matakin ishari dan ka so mu gane yaya ake malamai suke sabawa to ɗaya daga cikin hanyoyi ke na'am فمثال القياس to ga misali yace misalin qiyas إلحاق شارب الخمر بالحادث في الحد ka riskar da sharibul khamri bil qadhifi da wanda ya qadhafi fil haddi a wajen haddi wanda ya sha giya ah, hukuncin haddinsa bai zo ba amma wanda ya qadhafi hukuncin haddinsa ya zo to wanne ne maskutu anhu wanne ne manqutu bihi wanne ne maskutu anhu sharibul khamr wanne ne al manqutu bihi al qadhif hadd al qadhif hadd al qadhif to mhm والصداق بالمثال في القتل والصداق بالنصاب في القطع da ilhakin sadaki da nisabi a wajen yanke hannu menene al maskutu anhu eh eh na'am nisabin nisabin yanka hannu shine mamduki eh ko duk ba'u yadu sarif fi rubu'i dinar ko to sadaki ba akwai lafazi da ya bayyana miqdarin sa saboda ka shine maskutun anhu to kai ilhaqin sadaki da nisabi shine misalin kiyasi to kun ga waɗanda suka yi ilhaƙin sharibul hamri da alƙazif wani irin kiyasi suka yi kiyasul illa me ce illa na'am na'am me ce illa na'am mece ce illar na'am eh mece ce illar mece ce wannan illar na'am eh eh. zai kasance shi ne maganar sai na ali a sharibu idan shariba hada wa idan hada tara wa idan tara kada ai wa idan hada tara mai shan giya in ya sha giya zai surutu in yi surutu kuma zai kasance zai ma mutum karya saboda haka illar da ke cikin kazafi ta yi ma wani karya tana cikin shan giya shi ne suke wannan kiyasi to a sadaki sadaki da nisabi ko wani nau'i ne na kiyasi sadaki da nisabin kafi wani nau'i ne na kiyasi eh kiyasu illa ne ko kiyasu shaba kiyasu shaba kiyasu shaba menene wajibul shaba me ina ina suka yi kama ina alakar sadaki da kudin da kudin sata ina alaƙar sadaki da sata kuɗi da kuɗi Eto, to ta yaya za me kamar nisabin yanke masa hannu da mikidarin sadaki sai a cikin kama da juna a awon kudin na'am
wajen halaccin yadda ya zama na cewa wancan bai halatta zama na cewa ya zai ce wata ba haka shi ma wannan bai halatta ka kusa amma ba haka bane ba ka kusa na wala ko ai ana abin gaba din Ah.
sun kaula wata gaba daga cikin sa Ah.
shi ma sadaki din malam malam aure shi ma za ka kaula wata gaba daga cikin sa ka kusa kai ma amma kai na ka kai ka fi kusa sosai na'am eh eh eh eh eh to me suke faɗa akwai wata kalma da suke faɗa abin da zai halatta yankin mace to idan ya sauke shi zai halatta yankin shi
wato abinda suka ce abinda suka ce istibahatul uru istibahatul uru an halatta gabar mutum da satar rubu dina saboda haka ita ma mace za a halatta gabar jikinta shine farjinta in aka bata rubu dina shine kowannen su a cikin kowanne daga cikin su a alja wato a aljaba kamar da ke tsakanin su istibahatul uru halatta gaba ta mutum to wannan kiyasu shaba ne shi yasa imam malik da ya wannan suka ce masa ta'arrafta ya aba abdullah ka zama dan iraq dan yan iraq su aka san da irin wannan su aka san da irin wannan na'am mhm وأما الحق الحاق
الربويات الربويات بالمقتات bilmuqtati amma kai sadar da wato abinci na riba ka sadar da shi da dukkan wani abu da yake almuqtat wanda ake rayuwa a kansa alqut aw bil makil ko wanda ake auna shi da kwano أو بالمفعول ko da wanda ake abinci ne da ake ci فمن باب الخاص أريد به العام domin babin khas urida bihi al'am وتأمل ba min- هذا.
ba- ba min babin siyas ba ne saboda haka kun san asnafin ribawiyat guda shida aka ambata ko الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمر والبر بالبر والملح بالملح ko guda shida aka ambace su to waɗanda duk aka sadar da su da waɗannan in ma saboda illar cewar an duba an ga guda hudu din nan banda zahab wal fidda kowanne daga cikin su mukuta ce ne abinda ake rayuwa a kansa ne ko abinda ake gyara wanda ake rayuwa a kansa shine gishiri saboda haka zai ce dukkan sauran kamar su shinkafa su dawa su maiwa duk wannan min al-khasuri da bil am ba kiyasi ake ba saboda haka in an da aka ce ash-sha'iru bish-sha'ir an ce duk wanda ya kama da sha'ir shi ma yana ce khas ne urida bil am ba bil qiyas bane saboda haka kaga anan wajen sai ai raddi ga zahiriya da suke cewa su ba su yadda ba saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kadai ya faɗa dan haka ba su yadda a shigar da wani ba domin shigar da su da kiyasi wal qiyas kulluhu batil ya ce abu ba da kiyasi ne ba من باب الخاص أريد به العام نعم
فتأمل هذا فإن فيه غموضا sai yace kai kai tunani mai zurfi a cikin wannan akwai rikici a cikin sa akwai rantsi a cikin al'amari domin sai wanda yake nuna kaga ba za a sallama masa domin wadansu ba su yadda ba kuma ma wanda yake ma shine ma mashhuri tunda abin da suke faɗa shine kan cewa me yasa suke bincike akan illar riba illar abin da aka hana da wato illar riba suna bincike na kan illar riba dan su yi kiyasul illa jikin da zan ga wannan illar su yi hakan da ya aka aka shigar da kudin takarda aka hada su da zinare da azurfa saboda an ce kowannen su saman ne farashi ne na abubuwa da aka suke bincike akan al'illa illar azhab wal fidda ghalabatu thamaniya to kuma gashi an same ta a cikin takarda naira da kuɗi da dala da sauransu don haka sai ake ilhaƙin da ita saboda haka su wannan abin da suke fadan illar rifaɗin kenan don a yi kiyasi to amma shi ne shi ibn rushd shi a wajensa wannan min babi da ranar nan ba min babi kiyasi ba ne na'am
wal jinsul awwal jinsi na farko wanne kenan wanne ne al jinsul awwal القياس با القياس الشبه با القياس كنا هنا مجانا القياس ني ده الخاص يراد به العام إيه. الجنس الاول اي القياس هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه to shine wanda ya cancanta wanda ya kamata zahiriya su bi kima ce saboda ba sai da kiyasi ba ko wato yana ilzamin zahiriya cewa in dai annab da khas ne urida bil amri kuma to ku yi jima da wannan ba ku yi jima da kiyasi amma kada ku yi jima da wannan
وأما الثاني amma na biyu فليس ينبغي لها أن bai kamata gare su ba ta yi jayayya a cikinsa لأنه من باب السمع domin min babu sami min babu dalalatin lafzi lafazi ne ya nuna shi saboda ka yadda da min babu sami wanda a samu shine ai alwahyi samina wa ata'ana to me yasa yake cewa falaisa yanbaghi me yasa ya faɗi haka eh me yasa a saboda ilzami yake musu ba su yadda ba su su ba su yadda ba cewa wannan min babu sami su sun dauke shi min babu qiyas shi yasa yake cewa falaisa yan bari kaga bai yi kafi ba bai kamata gare ku ba ya ku zahiriya ku rigima akan wani wato bai riga ya yanke ba saboda ba lallai su karbi domin lazimul madhhab laysa bi madhhab yana nufin ta musu martaba su wannan ba martaba su bane والذي يرد ذلك يرد نوعا wanda duk yake raddin wannan wanda duk yake raddin wannan dilalar yana raddin nau'i daga cikin zancen larabawa domin dalalatul lafzi abu ne wanda yake harshen larabci ya tabbatar kuma kowa ya sani harshen larabci yana da wannan yana da am yuradu bihi al-am yana da am yuradu bihi al-khas yana da khas yuradu bihi al-khas yana da khas yuradu bihi al-am harshen larabci yana da wannan saboda haka shi yana dan haka yake lizinta ma zahiriya kan cewa bai kamata ku dauki wannan a cikin babin kiyasul illa ko kiyasul shaba ba to wannan duk akan mabahithul lafzi ya dan kawo mana abinda daga haka za mu fahimci wato dalilin da malamai suke sassabawa wajen istinbatsa hukunci wanda wannan shine zai taimaka ma mutum wajen tarjihi in ka san wato sababul khilaf wanda ɗaya daga cikin abubuwan da wannan littafin ya shahara da shi kenan bayanin sababul khilafil ulama bayanin menene yasa malamai suka saba akan matsala to daga cikin wannan bayanin yana gaya mana usul din abin da yake kaiwa zuwa ga malamai su sabani na'am
wa amma al-fi'l to mun gama da al-lafzu yanzu za mu shiga na biyu shine al-fi'l na uku kuma shine wanne al-iqrar na'am
wa amma al-fi'l to amma shi ko aiki wanda yake shi ne wanda ake cewa kamar wato as-sunna wato as-sunna al-fi'liyya kenan
fa innahu 'inda al-akthar min akthar من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية.
to tana da yana daga cikin hanyoyin da wato ake ake sanin hukunce-hukuncen shari'a inda al'aksa a wajen mafiya yawan malamai waɗansu malamai sun ce alfi'ilu la dalala sana ba shi da dalala amma inda al'aksar ana ana ana sanin hukunce-hukuncen shari'a ta hanyar aiki waɗansu mutane suka ce al'af'alu laysat tufidu hukma ba ta ba ta ba da fa'idar wani hukunci إذ ليس لها صيغ don ba ta da siga fi'ili ba shi da siga ba siga kamar yadda amru yake da siga nahyu yake da siga am yake da siga haz yake da siga da sauran shi fi'ili ba shi da siga
والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام to su waɗanda suka ce ana sanin wato hukunce-hukunce daga al'af'al اختلفوا في نوع الحكم sun yi saɓani a jinsin a nau'in hukunci الذي تدل عليه wanda al'af- wanda fi'ili wanda fi'ilai suke nuni da gare shi wani irin hukunci ake samu daga alfi'il
فقال قوم waɗansu mutane suka ce تدل على الوجوب yana nuni akan wajibci saboda haka duk abin da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ya nuna cewa wajibi wannan ya nuna cewa wajibi ai al-fi'lu al-mujarrad yadullu ala al-wujub
وقال قوم wa qala qawm wadansu malamai suka ce تدل على الندب al-af'al ayyuka suna nuni akan nadi domin shine akallan ahwalin sa akallan ahwalin fi'ili na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a- a- ya nuni yana nuni akan cewa mandubi saboda kan aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura gyauto wannan ya nuna kan cewa daura gyauto mandubi ne su ko na farko suka ce wajibi ne kaje yanzu a ce eh, a daura gyauto ko kuma cin abinci a tsugune yanda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda suka ce wujub ne wajibi ne da zaka ci abinci a tsugune da waɗansu suka ce mustahabbi ne Mhm.
والمختار عند المحققين awal muktar abin da yake abin zaɓi inda muhaqqiqi a wajen malamai masu tabbatar da matsala ta ilimi إن أنها إن أتت بيانا لمجمل
Mhm.
واجب دلت على الوجوب idan fi'ili ya zo idan fi'ilai ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo domin bayanin abin da yake a kunshe wajibi ne ba a bayyana ba a kunshe wajibi ne to wannan fi'ilin yana nuni akan wajibci wannan fi'ilin yana nuni akan wajibci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kudu anni manasikakum duk abin da kuka ga nayi ku rike shi to kaga wannan ya zo bayani ne akan mujmalin wajibi ko domin menene wujib- mu- mu- mu- a- a- a- a- mu- mujmalin wajibi ayyukan aikin haji wajibi ne walillahi ala nasi hijjul bai saboda haka ayyukan sun zo bayanin wajibi da haka duk ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam aikin haji yadullu ala wujub to amma yanzu kamar a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya a, ya ci abinci a zuhuri wannan fi'ilin bayani ne akan wajibi ko ka bayani ne akan mandubi ko ka bayani ne akan mubah akan mubah cin abinci mubahi ne saboda ka ya zo bayani ne akan mubah sai a ɗauke shi cewa mubah ne
وإن مهم.
أتت نعم.
وإن أتت بيانا لمجمل الوجوب wa in atat bayanan li mujmali mandubin ilayhi idan ta zo domin baya- dan baya- idan fi'ilai suka zo dan bayani ga abin da yake mandubin ilayhi abin kwadaitarwa ne kan a aikata shi amma shi ma mujmal a kunshe ba a bayyana ba دلت dallan على alal nabi to الوجوب wannan fi'ilin yana nuni akan cewa wannan mandubi ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a ya ce a wajen a- a- wajen sallah ya ce hafsu salawatin fi yawmin wa laila aka ce hal alayya ghayruha ya ce la illa an tatawwa to dukkan salloli da aka zo na bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su su zama to wannan fi'ilai na sal- na salloli din nan mandubin ilaiha in dai ba farilla ba ne tunda ya ce dukkaninsu in illa an tafawwa sai in tafawwa na'am وإن لم تأت بيانا لمجمل idan kuma fi'ilin ba su zo don bayanin wani abu wanda yake aka bayar da shi a kunshe ba wato an yi umarni a kunshe babu bayanin yadda za a yi فإن kuma كانت, fi'ili bai zo don fi'ilin ya zo amma ba don bayanin wannan abin da ya zo a kunshe ba فإن كانت من جنس القربة to in ta kasance daga cikin jinsin aiki na qurba na neman kusancin Allah دلت على النبي to tana nuni akan annabi to wannan fi'ilin ya zama to manzo نعم. وإن كانت من جنس المباحات idan kuma daga jinsin abu ne wanda yake mubah دلت على الإباحة to ta yi nuni ya nuni akan ibaha to yanzu ɗaura rawani ɗaura rawani ya tabbata daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ba haka ba to shi yaya wani dalala zai zamu ce yake nuni da ita? to wanda ya ce waye ya ce mandu to menene wajihin saboda shi ba ma taɓa samun wato ko ba a taɓa ganin da babu rauni misali a cikin ko kuma ci ya na mutum da yin rauni a
to kai lauya ne ba ka ce ba taɓa ganin da yanzu ka ce ba taɓa ganin da rawani ba haka aka kawo maka kinsa ɗaya babu rawani daga an rushe magana eh magana kuɗa na kawo eh hannun rauni na'am amma ta da aka kala ya na mutum ya sukunci da shi to ya kawo nan mun dubi ne a kan kula a ni so nake kana ji abin da nake so daga abin nan da muka karanta musamman jumlar karshe da yace wa in lam ta'ati bayanan li mujmali fa in kanat min jinsil qurba dallat ala najm wa in kanat min jinsil mubahat dallat ala al-ibaha wannan jumlar musabbaka rawani akan ta a ana suna suna neman wanda suka ce mandub ne akwai wani wanda yake mandub wanda suka ce mandub eh eh zai iya saboda mun ta kawo to ta aka
ko kuma ko kuma sun yi tawakkufi ko akwai wanda suke bayyana bayyana to wanda suka ce tadallat alal ibaha me dalilu na'am a'a ni ina so mu tsabbaka wannan ka'idar wa in dal wa in kanat min jinsil mubahat shi rawani yana daga cikin jinsil qurab ko ka jinsil mubahat eh akwai wani hadisi da yake nuni akan cewar ɗora rawani qurba ne kusanci ne ga Allah to wannan shine shine shine mahallin sabani domin duk hadisan da ake ruwaitowa na falalar ɗora rawani ba su inganta ba da cewa sallah tare da rawani ta fi sallah babu rawani da adadi kaza kaga wannan da inda ya tabbata zai nuna kurba kenan ko to idan da wannan ya tabbata kaga ya zama to min jinsil kurba to sai fi'ilin ya zama to ya dullu mandu amma in ko ba min jinsil qurbat bane in min jinsil mubahat ne to asali shi ne ba to sai dai yace akwai fuska guda daya wanda waɗansu suke kawa a waɗansu suna cewa ko da fi'ili yana nuni a kan cewa wannan abin ibaha ne amma ta fuskar cewa a ta fuskar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi idan mutum ya yi dan san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi za a ba shi lada a kan wannan kasudin nasa wannan san nasa to ta wannan nahiyar ta wannan nahiyar shi ne wata suke cewa ta af'alul ada af'alul ada suna shiga cikin wannan to saboda haka kun ga ya gaya mana menene menene tahqiq akan fi'ili ba zai gaya mana abin da ibnu ibnu rushd ya faɗa at tahqiq miqal ikhtilaf da aka na'am idan fi'ili ya Mm.
yana nuni a bisa a wani bayani na mujmal wanda yake wani Mm.
to wannan ya dullo a nan fi'ilin yadullu ala al-wujub na'am to idan kuma ya kasance ya zo ne yana bayani akan wani abu wanda yake ba mujmal ba amma kuma qurba ne to wannan a kai tsallake in ya zo yana bayani akan mujmal din mandub ilaihi mandubi to in ya zo ba dan bayanin mujmal ba in ya zo domin bayanin abin da yake qurba ne mandub in domin bayanin abin da yake asalinsa ibaha ne mubah to wannan shine tsafi na'am eh ya lulunci san hula eh eh mm, eh to ai wannan shine abin tabbatar da wannan shine hikima da a tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zaman cewa babu hula a kansa ba ba hula kuma ma ba- ga hadisin bara eh, ma ra'aytu li- min zi limma fi hullatin hamra ajmala min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولقد رأيته يخطب على المنبر في حلة حمراء. إذا bai taɓa ganin wanda yake da limma wato gashi a cikin humla a cikin wato riga wadda take a ta abin nan zani da mayafi wanda ya ja mai kyau kyakkyawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin abubuwan da in ban yi hammi ba ibn qayyim ya istidlali da shi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daura rawani yakan sa hula yakan tafi babu komai a kansa ɗaya daga cikin hujjojin da suka kawo kenan domin wannan hadisin duk da yake ba wai zahiri ne cewa babu komai a kansa ba amma wadansu sun kafa hujja da wannan akan cewar yayi hudu ba din babu komai ma a kansa wallahi mu inda Allah na'am na'am na'am eh to ulul ahlami mai hula shi ne ulul hular ce za ta bashi hankali eh ai ba hular bace yau da ma sun ce suna kafa hujja da hudu zina ta kuma inda kulli masjid eh cewa kuma zina ana mai da shi zuwa ga hukuncin al'ada mu kuma nan a kasar mu a al'ada adon mutum ba zai shiga ba sai ya sa hula saboda haka tunda Allah ya faɗa to ya kamata a ce masu hula su mutum ya sa hula in zai yi sallah amma shi ma wannan ba hujja bane a ce wanda wanda bai sa hular ba kada ya kada ya shiga sallah domin in ba a hana shi shiga sallah ba to ba za a hana babu da yadda za a hana shi shiga tsawon farko eh na malamin eh eh ƙuri'a ba gaskiya ne ya hana masa haƙƙinsa ya shiga haƙƙinsa ba da haƙƙi ba ƙananan yara eh ƙananan yara ai saboda hadisin da ya liya minkum da ya liya minkum ulul ahlami wan nuha za a iya jinkirtar da ƙananan yara wannan akwai asali ko ko su zo da wuri ko su zo da wuri eh ko kuma mai da su gefe za a kira kuma al'ahlami wa nuna na'am na'am masana eh eh eh ba balaga ba ne ake sa aka kara da wannuha domin annuhiya shine hankali hankali na shari'a kuwa shine hankalin da aka gina shi bisa ilimi saboda ka masana ke masana shi ma akwai fuska Allahu alamu amma dai zahirin wannan tunda in muka in muka kula in muka kula da sababin wurudul hadith da in ban yi wahabi ba ina jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne karatu ya fice masa da alqur'ani da ake sallama sai ya ce alaysa fil qawmi ubay yace babu ubay ne a cikin ku ubay ibn ka'ab sai ya ce liyalini minkum ulul ahlami wal nuha to saboda haka yana ishara ga makaranta ke yana ishara ga irin su ubai tunda ya tambayi ina ubai tunda kuma mun san kan cewar ubai a cikin sahabbai yana daga cikin wanda suka kowa suka kere wajen sanin alkur'ani na a akwai na ce sanin na yara a ƙari sarun mata sannan maza sannan mata sannan yara a yaran da aka ƙara wani shi ne wajen ƙari amma dai a kusan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin abin da aka yi istidlali da shi wajen sanin salar annabi sallallahu alaihi wasallam shine riwayan kibarus sahaba dan wajen ɗaya daga cikin wujuhu tarje da aka yi wajen nafiyin jalsatul istiraha a shine wanda ya ruwaito nafiyinsa abdullahi bin mas'ud ne aka san shi yana daga cikin kibarus sahaba wanda ya bi ruwaito ikbasinta malik ibn al-huwairi wanda suka zo suka kwana 20 ne kawai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga yana daga cikin yara ba saboda haka aka ci ake wadan daga cikin fuskar wada fuqaha wanda suka kawo domin kaddamar da riwayar ibn mas'ud akan riwayarsa shine kan cewa yana daga cikin kibarus sahaba da suke kusantar annabi sallallahu alaihi wasallam su ga yadda yake sallah sabanin waɗanda suke yara wanda kuma basu dade ba ba za su ga yadda yake sallah kamar yadda su kibarus sahaba suke gani to haka duk wannan kun ga dalili ne akan cewa wannan asali ne na wannan sai dai kamar yadda ake ake ambata ta shekul ukemin ya faɗa shi yana da fuska wannan magana tasa amma makuminta shine cewar wanda ba ulul ahlami wa nuha ba kada su kusanto wajen shi ne makumi alaikun salam daura da liman shine ba tsohon gaba da ake nufi ba wannan ma shi ma wajihi ne na oho yawai da oke wannan wannan ilzami ne ilzami ga masu cewa sai mai hula biyar zama to sauran farko ba da suka kafa hujja da ulul ahlami wan nuha wato tawi ya sa hula amma ko ba ulul ahlami bane to ya kenan sai a sake a nan wajen to mu ci gaba mu ci gaba na'am to na uku shine al-iqrar abinda aka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam akai a gaban sa ya tabbatar فإنه يدل على الجواز وأقل أحواله يدل على الجواز شيني أبن دي يكي نوني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يلا نفي شوا وانا أبن يا حلتا duk abin da aka yi a gabansa bai yi inkari ba yana nufin ya halarta
وهذه أصناف الطرق waɗannan dangin wato hanyoyi التي تتلقى منها الأحكام su ne hanyoyin da ake sanin hukunce-hukunce daga gare su autostambat ko ake ciro hukunce-hukunce daga gare su wa'annan su ne allabdu wal fi'lu wal iqrar kowannen sa yana da tafsir kuma kowannen sa akwai dalalarsa ko to
في بيان معنى الإجماع المعتد به to cikin bayanin menene ma'anar ijma'i wanda yake ake yarda da shi a cikin shari'a ake kidaya shi a cikin hujja a shari'a
وأما الإجماع shi ko al-ijma' فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة to yana danga- yana dogara ne ga ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda hudu إلا أنه إذا وقع في واحد Do- wato wane ne hanyoyi guda hudu ila hadhihi turuq al-arba'a wane ne hanyoyi guda hudu wanda ijma'i zai da zai dogara a kansa eh ai bai gaya mana al-kitabu القول وال- اللفظ ذي لفظ اللفظ والفعل والإقرار والقياس فأحسنتم فالحمد لله كنت نقول تفنن haka suke ba kamar jarida ba jarida ko yaushe za ka iya kama tasha ko ta ina a bayan wayan littattafan dole sai kana gaba kana baya kana gaba kana baya ka karanta ka ka bude feji daya biyu ka koma ka gaya a wannan abin don ka rinka rabin ma'aluma haka littattafan nan haka littattafan magabata su na'am
إلا أنه إذا وقع في واحد منها
نعم إلا أنه إذا وقع في واحد منها إذا يأبكو شيء إسناد وشيء إجماع إن يأبكو أشكن إيه دقى أشكن وأنا هنيوي قداه قداه دو ولم يكن قطعيا أما بزمن تو قطعي بزمن تو يعني حجة سينكجي أبشي نقل الحكم من غلبة الظن إلى إلى الأرض.
zai ɗaukaka hukunci min ghalabatin zanni daga abin da yake rinjaye zato mai rinjaye ila alqat'i ya zuwa ga qat'i wato alal misali ijma'i ya dogara ga lafazi ga fi'il ga ga fi'il ai ga ga ga ga nafsi a wanda ya zo amma a- a- wa- wato a- afwan ya dogara ga kauli wanda ya zo ba nafsi bane bahir ne akwai ihtimalin wata ma'ana daban ta sabani saura ka ganin wajen ai ba qat'i bane ko domin annas shine baya nufi baya daukan wata fuska ta ma'ana in ba wannan fuskar ba shi qat'i ne. to amma az-zahir ba qat'i bane ghalabatu dhanni to in aka sami ijma'i akan wannan to sai ya kaga hukuncin da da inda da lafazin ne ya tabbata zai tabbata za mu ce masa wannan hukuncin zanni ne to in aka sami ijma'i a kansa sai ya ɗauka shi daga zanni ya zuwa ga fi'i da albarkacin ijma'i saboda haka zalika idan aka samu mas'ala wadda ta tabbata da hadisi wanda yake sa'i ba ta tabbata da hadisi tabbatacce ba kamar kaga babu zancen qat'i ko hadisin da'ifi ne to amma aka sami ijma'i a kanta to sai ta ɗaukaka matsalar daga qat'i daga zanniya ya zuwa ga qat'iyya yanzu kamar cewa alma'u tahuru illa ma ghayyara launahu aw ta'amahu aw rihahu wannan hadisin da'if bittifa amma kuma an yi ijma'i a kansa ko an yi ijma'i to kaga ta ɗaukaka matsalar daga zanniya zuwa ga qat'iyya saboda albarkacin ijma'i na'am akwai irin waɗannan da dama ibn abdul bar yana yawan kula da su wajen kawo su yace wa hadha wato zaka ji yace wa talaqqi ulama wa hadha al hadith تلقاه العلماء بالقبول وهذا التلقي أقوى من الإسناد wannan matsala malamai gaba ɗaya sun karɓe ta wannan karɓa da malamai suka yi da wannan matsalar ya fi ƙarfi ya fi islami to kaga ya kashe ta kenan daga zanniya zuwa kafiya
وليس الإجماع أصلا مستقبلا بذاته mustaqillan bi zatihi مستقلا بذاته ijma'i ba asali ne mustaqillan bi zatihi ba da kan da yake dogaro ga kansa من غير- wannan matsala ta da muhimmanci aha من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق ba tare da dogaro ya zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda hudu ba babu ijma'i sai da mustanad duk ijma'i wato ma'ana yanzu da al'ummar musulmi da baki ɗaya a ce duk malaman ƙasar musulmi a census da afton da a ce su zo su haɗu duk da baki ɗaya su zo su haɗu su ce hijabi ba wajibi ba ne mata su iya tafiya kansu a waje me ai ijma'i ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummatu la tajtami'u ala dalala al'umma ta ba za su haɗu a kan mata ba to sai wani ya zo ya ce to ya zo ya kafa hujja cikin irin almajiran bush da obama ce to ai ga shi ma kuna da ijma'i kuma ijma'i hujja ne a wajen ku sai mu musu raddi mu ce ijma'i ke da mustana wannan ba shi da mustana wannan labudda ne dole a fahimci wannan dukkan ijma'i yana da mustana na'am Aha.
أنه لو كان كذلك lo annahu law kana kadhalik domin da haka ya kasance ma'ana wato ba dogara yake zuwa ga mustanadi ba لكان يقتضي إثبات شرط زائد ba'ad annabi sallallahu alaihi wasallam zai zaman to zai iya hukunta tabbatar da shari'a ƙararriya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka wannan misalin da na kawo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda coci yake yi kusa haka coci yake yi council a a a menene ake ce musu a lateran council da lateran council wanda church za ta iya hada manya-manyan fada-fada za su yi tabbatar da aƙida za su tabbatar da hukunci su ne suka taru suka tabbatar da trinity cewa ginshiƙe ne daga cikin ginshiƙen imani duk wanda ya saba masa kuma ya fita daga cikin addinin kirista kuma su suka haɗu su suka haɗu eh, suka yi ittifaki akan cewar riba ba haramun ba ce riba da take haramun mai tsawo mai yawa mai yawa rinkin ba ninkin amma ɗan kaɗan babu komai to ka gani to irin wannan suke so musulunci wato kamar yadda ake council of libya da council of wane ne da wane ne lateran council musulmi su ma su zo su yi wannan to shine kaga tuntuni malaman musulmi riga sun farga suka tabbatar da wannan kuma hukuncin kuma dalilin shi mai sauki ne kamar yadda ibn a- ibn rushd ya faɗa me dalilin da ya faɗa na'am cewa za a tabbatar da yin shari'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba zai yi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an gama shari'a na'am إذا كان لا يرجع إلى أصل من من الأصول مشروعة idan dai ba zai koma ya zuwa da asali daga cikin wato dalilai na shari'a ba na'am وأما المعاني lokaci yayi المتداولة to mu tsaya mu tsaya a nan a a gaskiya za ku daure mu gama wannan fasalin in muka dawo bayan bayan hutun minti uku sai mu fara kitabu sahara ya ma kusa ya ma kusa insha Allah muna karatu yanzu mun yi break na ga to to shi kenan da ake masa mun zo mun shigo babar maki da zan ba ma wannan ba ma على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم kokari kafin mu tashi mu gama wannan fasalin wannan muqaddima
وأما المعاني المتداولة المتعدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين amma al-ma'ani amma ma'anoni waɗanda suke ake amfani da su wadda ake sanin su daga waɗannan hanyoyi na lafazi ga masu gabato bayan Allah wanda aka tura musu bin shari'a su ne mukallafi al-mukallafun fahiyya bil jumla to a dunkule su ne wannan إما أمر بشيء imma umarni da wani abu وإما نهي عنه wa imma hani ga barinsa وإما تسخير فيه wa in ma zaɓi tsakanin wannan kusa a mukaddima ya ce zai gaya mana abubuwa guda uku ko me abu na farko abubuwa guda uku ya ce zai gaya mana a mukaddima ko akwai wanda ke muraja na'am na'am asnaf turuq talaqi al-ahkam na farko hanyoyin da ake gane hukunci na biyu asnaf al-ahkam shariyya jinsin wato sinfi na hukunce hukunce na shari'a shine wato al-fiqh wato al-hukm at-taqlidi na na uku asbab al-ikhtilaf eh asbab al-ikhtilaf bain al-fuqaha sune abubuwan da yake dai ga mani kenan hanyoyin da ake sanin hukunci hukunce-hukunce na shari'a da suka kebanci mukallafi da kuma sabubban hanyo- dalilin dalilin da ya sa malamai suke sabawa a wajen hukunce-hukuncen wannan shine abin da yace zai gaya mana a mukaddima ahsan na ji daɗi da ya zama to kan cewa an samu an ansa wannan na'am to والأمر yanzu shine zamu yanzu zamu shiga na biyun kenan wato sune wato al-ahkam ash-shar'iyya ya kira su da alma- al-ma'ani al-mutadawala wasu ma'anoni da ake wato amfani da su a tadawul shine ai mustakhdama al-muta'addiya min hadhihi turuq wanda ake sanin su daga waɗannan hanyoyi na sanin hukunce-hukuncen shari'a na'am والأمر to shi umarni إن قسم منه الجزم idan aka fahimci yanke wato rashin zabi aljazmu ma'ana rashin tafiye kenan rashin zabi وتعلق العقاب بتركه kuma iquba yin yin uquba ya rataya da barin aikata shi wato wanda bai yi wannan umarnin ba za a yi masa uquba in aka fahimci wannan daga al'amru din سمي واجبا to wannan shi ake kira wajibi shine al-khitabul jazi wato wato al-amrul al-amrul jazi wanda babu tafiyar a ciki waɗansu kuma su ce masa ma kana fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi iqab abin da yake akwai lada a cikin aikata shi akwai hukuma a cikin barinsa na'am وإن قسم منه الثواب على الفعل in aka fahimci cewa akwai lada a cikin aikin وانتفى العقاب مع الترك amma kuma hukuma ta koru tare da barin yinsa سمي ندبا to sai ya zama to shine mandu al-mandu ma kana fi fi'lihi thawab wa laysa fi tarkihi iqab akwai lada a cikin aikinsa babu hukuma a cikin barinsa shine mandu
والنهي أيضا shi ma hani haka إن قسم منه الجزم idan aka fahimci yanke a cikin hanin babu zafi وتعلق العقاب بالفعل kuma ukuba ta rataya da aikata shi سمي محرما sai ana kiransa muharram ومحظورا ana kiransa mahzur Mm.
وإن قسم منه الحث على saboda تركه haka al- alharam wal mahzur dukkanin su ma'anar su daya shine ma kana fi fi'lihi iqab wa fi tarkihi thawab akwai ukuba a cikin aikata shi akwai lada a cikin barinsa
وإن قسم منه الحث على تركه idan aka fahimci kwadaitarwa akan barinsa من غير تعلق عقاب فعله iqabin bi fi'lihi نعم ba tare da ratayar wato a ratayuwar hukuba da aikata shi ba to سمي مكروها sai a kira shi makruh saboda haka al makruhu al makruh shine ma kana fi tarkihi thawab a, ma kana fi fi'lihi thawab a a ma kana fi tarkihi thawab wa laysa fi fi'lihi iqab akwai lada a cikin barinsa amma babu laifi a cikin aikata shi
وتكون أصناف الأحكام الشرعية
sai ya zamanto wato a dangin hukunce-hukuncen shari'a المتلقاة من هذه الطرق wadda ake gano wadda ake saninsu daga waɗannan hanyoyi خمسة guda biyar ne واجب wajibun ومندوب da mandub ومحظور da mahbur da ومكروه makro ومخير da فيه kuma wanda aka bayar da zaɓi akan kai ko karfe وهو المباح shine almuba wannan duk za mu zo su a cikin maratin su'ud shi yasa ba za mu tsaya da faɗan ma'anar su fil lugha ma'anar su fil shar da sauransu duk za mu zo su fil tafsir to
وأما أسباب الاختلاف في الجنس amma dalilan da ake yin saɓani bil jinsi ta hanyar jinsi wato dangin dalilai din wato tunda dali inda ake saɓani suna da yawa to sai ya ɗauki hanyoyin saɓanin sai a sanya su aji aji kowanne sai ya jefa shi cikin ajin da ya dace kowanne sai ya jefa shi cikin ajin da ya dace to ga baki ɗayan su bil jins bil ah, bil jins jinsin ajujuwan saɓani guda shida ne fasitta guda shida ne أحدها na farkon su تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع wato taraddadun lafuzza na shari'a su rinka kai komo tsakanin waɗannan hanyoyi guda hudu wanda muka ambata na istinbatul ahkam نعم. أعني بين أن يكون اللفظ عاما wato ويرجع ma'ana إلى lafazi tsakanin ya zamanto am ne yuradu bihi al-khas
أو خاصا يراد به ko العام kuma lafazi ne khas amma ma'anarsa am mai gamewa ne أو عاما يراد به ko العام kuma lafazi ne am abinda yake nufi da shi am ne أو خاصا يراد به ko kuma الخاص lafazi ne khas abinda ake nufi da shi wannan keɓantacciyar ma'ana أو يكون له دليل خطاب ko kuma yana da mafhumul mu- yana da mafhumul mukhalafa shi ne Aula.
dalilul khitab أو لا ko يكون kuma ba shi da mafhumul mukhalafa مم.
dama da muka karanta a wajen mabhatul alfaz wa'annan su ne abubuwan da muka ambata guda uku. to wannan dai shine jinsi daya na dalilin da yasa malamai suke sabawa wani ya dauka kan cewa wannan lafazin am ne yuradu bihi am wani kuma yace a'a wannan am ne yuradu bihi al wani ya dauka cewa wannan lafazin yana da mafhumi wani kuma yace a'a babu mafhumi akan wannan lafazin na'am والثاني na biyu الاشتراك الذي في الألفاظ tarayya da ke cikin ma'anonin lafuza lafazi guda ɗaya amma ya zamanto an yi tarayya a cikin ma'anarsa
وذلك إما في اللفظ المفرد in ma dai wannan ya zamanto a cikin lafazi guda ɗaya lafzul mufrad lafazi guda ɗaya amma da ma'ana daban-daban كلفظ القرء kamar lafazin alqur الذي ينطلق على الأبهار alladhi yan- wanda ake sakin sa alal afhar akan wato tsarki وعلى الحي da kuma akan haila saboda haka yaya kenan me ake nufi da aka ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga sai ai sakani a nan wajen wanda yace afhar ne yana da fahimta wanda yace alhaib ne yana da tasa fahimta
وكذلك لفظ الأمر haka nan lafazul amr هل يحمل على الوجود أو النفي shin za a ɗauke shi ne kan cewa ma'anarsa al-lafzul mujarrad wato al-am- mutlaqul amr yana nuni akan wajibi ko yana nuni akan mandubi نعم. ولفظ النهي a haka nan ma lafazi na hani هل يحمل على التحريم za a وعلى ɗauke shi akan الكراهة haramci ne ko ko akan karaha وأما في اللفظ wa imma fil المفرد lafzil murakkab ko kuma sabanin ya zamanto al-ishrak a cikin lafazi murakkab مثل wannan kaga domin alfa- al-ishrak zai iya zamanto a lafzil mufrad zai iya zamanto a lafzul mushtarak to shine kawo maka na mufrad yanzu ya kawo na al-mush- al-murakkab نعم. مثل قوله kamar faɗin Allah ta'ala illal ladina tabu الذين تابوا.
sai dai waɗanda suka tuba
طيب.
fa innahu فإنه يحتمل an ya'uda ala al-fasiki faqat الفاسق فقط.
domin zai iya ɗauka yana komawa zuwa ga al-fasiki ne kadai ويحتمل أن يعود على الفاسق ko والشاهد kuma ya koma akan fasiki da shahid
وتكون التوبة sai ya zama راجعة dukan cewa tuba rafi'atan lil fisq tana daukewar fasikanci wa mujizatan shahadatil qadi tana halatta shaidar al qadi wajen wanda yayi tsagafi ko walladina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum a walladina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum thamanina jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا to kaga an ce mai ma aka faɗa na hukunce hukunce wala tabbaru lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu to da aka ce illa alladhina tabu sai dai waɗanda suka tuba wanda suka tuba ma'ana wato ba fasikai bane kenan kuma ma'ana za a iya karɓar shaidar su ko ko wannan illa alladhina tabu yana komawa ya zuwa ga ɗauke fasikanci ba halarta shahadar ba an gane saboda haka kaga wanda ya ce alal awwal zai zama cewar kenan wanda ya tuba zai zama tuba fasiki bane kuma za a iya karban shaidarsa wanda ko yace kawai yana komawa ne zuwa ga lafazi na karshe shine fasikanci za a ɗauke masa tuhuma da fasikanci amma ba za a sake karban shaidarsa ba har abada to kaga wannan shi ma me yasa aka yi wannan sabanin saboda al-ishtirak shine al-mustathna yana komawa ya zuwa ga jami'ul mustathnayat ne ko kuwa yana komawa ya la aqrabil mustathna idan ka aka yi istisna'i da adadi masu yawa kaga aka ce wa ulaika humul illal ladina tabu ba dalika wa aslahu fa in aka ce fajriduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun ko a ce illal ladina tabu to illal ladina tabu din nan kaga musnadna ne ko an yi istithna'i to al must- a- a- an yi istithna'i daga ni daga dukkan wa'annan abubuwan guda uku ko ko daga na karshe wanda aka ambata eh wato in ya tuba kenan in ya tuba ba za a yi mata haji ba eh na'am a ana magana ya tuba ne an gan shi har ya tuba to almuhim dai wani ya nuna muku kan cewar akwai wannan fuskar ta sabani wanda ɗaya daga cikin dalilai ne da yake sa malamai suke sabawa al-imam abu hanifa ya ce al-istithna yana komawa ya zuwa ga aqrab maqtul shine illal ladina a a a shay'in wa ulaika humul fasiqun afwan shafi'i kai ya faɗi haka an imamul abu hanifa yace zuwa daga baki ɗayan su saboda ka in ya tuba za a tafi shaidarsa za kuma kuma za a ɗauke masa hukuncin fasikanci na والثالث jinsi na uku na saɓani اختلاف الإعراب sabani a cikin al-i'rab sabani cikin al-i'rab shi ma yana wajen ta hukunci yana wajen wai zai kawo wannan misalin wannan na'am ayar alwala na'am eh eh eh eh abin da فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين ko wa arjulakum ita ce qira'a a qira'ar hafs qira'an nafi kuma wa arjulikum ko nafi ya karanta ta a nafi ba bai karanta ta ba abu gaskiya ne akwai eh shi ma nafi wa arjulakum akwai wanda ya karanta ta wa arjulikum to cikin wannan irabin amma wannan bai kamata ya zama to sabani ba gaskiya ba fuskar sabani ba domin hatta wanda suka saba hatta wanda suka ce din wa arjulikum an ce wannan jarra ce bin mujawara ba jarra ce wanda take nufin a take kuma a yi zuwa ga almasu ba ba ana nufin wamsa mu bi arjulikum bane jarra ce bil bil mujawara kamar yadda aka ce a a a inni akhafu alaikum azaba yawmin alim azaba yawmin alim kaga azaba din kama alim kama ta yi mansub ne amma sai aka yi masa jarra bil mujawara tunda ita ce sifa ce ta azaba ba sifar ranar ba al'alam ragadi din ta azaba ce ba ta ranar ba saboda haka ni ba na ban tuna wani misali na iraq ba wanda ya tuna wanda zai kawo wani misali na iraq da aka samu sabani a iraq aka samu sabanin hukunci a wannan ai ba ba iraq bane wannan ma'ani ma'ani hurufi ba ba ba ba ku tano wani waje yanzu ba zan iya ka ban tuna ban tuna wani misali ba na'am eh a to a cikin eh ko wanda aka wani lokaci an ce wasabi'una wani lokaci an ce wasabi'in a'a wannan ba shi muna neman sabani a cikin irabi da ya sanya sabanin hukunci na'am eh hada yau yan fa'u sadiqina sukun shi wannan ai ba matsala ce ta fikihu ba matsala ce ta aqida na'am ba ruwan da zai tsaro to na ba ku na ba ku homework na ba ku homework in an dawo bayan sallah za ku kawo wani misalin sabanin irabi sabani a cikin irabi yanda ya kai ya zuwa ga sabani a cikin hukunci na'am ba sai lai a qur'ani ba ko a ko a hadisi eh fil mahid a wannan ba irab bane ai wannan asarf ne eh a sarf ne ko sawa'un za mu ɗauke al-mahid za mu ɗauke shi ismul makan ne ko kuma za mu ɗauke shi masdar ne ne ko kaga wannan tabiya ce ta sarf ba ta irabi ba almuhim dai na ba ku waji za ku kawo mana na'am na'am aha au yunfo min al-ard to akwai sabanin irabi suna cewa audin da ma'ana wauni eh wannan ai ba irab bane ma'ani ne din wannan ma'ani ne ku dauki ma'anan irabi shine ya zamanto cewar an yi wato lafazi ya zo a da jarra wani ya karanta shi da jarra wani ya karanta shi da nasba ko wani ya karanta shi da raf'a wani ya karanta shi da nasba ko wani ya yi jazma wani kuma ya bar shi a raf'arsa musamman wannan za ku iya samu na'am wani tattabi shi ma wannan ayyuka ba matsala ce muna son kuma matsala ta fito ba ta aƙida ba almuhimmu ci gaba ba kawo mana bayan sallah kowa zai kawo na'am eh eh eh da shi ne ai nake cewa wajen alwalatin wannan ba babin irabi bane babin ma'ani ne eh dan huruful ma'ani ne me ma'anar ba din eh na'am والرابع na hudu تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز shine lafazi ya rinka taraddudi tsakanin a ɗauke shi a ma'anarsa ta hakika ko kuma a ɗauke shi akan ma'ana akan nau'i daga cikin nau'i daban-daban na almajaz التي هي shi kuma anwa'ul majaz suna da yawa
إما imma الحذف al-hazf akwai majazul hazf kamar a- a shafi al-mudaf a tsaye da mudaf ilayhi maqamu kamar was'alul qarya ka gani ai ba a tambaya al-qarya ana nufin ahlul qarya
وإما wa الزيادة imma ziyada ai ƙarin lafazi
وإما ko التقديم kuma bit taqdim وإما التأخير ko kuma bit ta'khir wannan yana daga cikin ilimin ma'ani
وإما تردده على الحقيقة ko kuma ya zamanto yana yin taraddudi alal haqiqa أو aw al isti'ara cewa lafazin ya zo a bisa haqiqa ne ko kuma an zo da shi ne a bisa ma'anar isti'ara نعم. والخامس na na biyar إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة a yi la- wani lafazi ya zo manto mutlaq wani lokaci kuma ya zo manto muqayyad kamar yadda aka ce fa tahriru raqabatin a faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'an a wajen zihar a wajen kafaratul qatl kuma aka ce fa tahriru raqabatin mu'mina to ka gani can ya zo mutlaq nan kuma ya zo muqayyad to wani sai ya ce nuh- mu dauki mutlaq din nan da ya zo alal muqayyad duk da yake ba akan waje ɗaya suka zo ba akan hukunci ɗaya bane wani kuma sai ya ce a'a tun da hukuncin su daban ne wancan mu dauke shi mutlaq din sa ba za mu kayyade shi da can ba ba za mu kayyade shi da wancan ba
مثل إطلاق الرقبة في العتق yawa ka gani ya ce kamar itlaq yanda aka ambaci ar-raqaba baiwa fil itaratan wajen yanta wajen yanci aka aka yi itlaqi aka ce fatahriru raqaba shine mutlaq din ba kayyade ba وتقييدها بالإيمان wani تارة lokaci kuma aka kayyade ta da imani wani lokaci aka ce fatahriru raqabatin mu'mina
والثالث na shida التعارض في الشيئين sabani cin karo tsakanin abubuwa guda biyu في جميع أصناف الألفاظ a cikin dukkan dangin lafuzza التي يتلقى منها الأحكام التي يتلقى منها الشرع يتلقى منها الشرع الأحكام نعم.
آه، wanda daga su ne shari'a take ah, ah, ake sanin hukunce eh, shari'a take sanin hukunce hukunce بعضها مع بعض sashin su tare da sashi وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال haka zalika at-ta'arud cin karo da yake zuwa a cikin ayyuka wannan aikin yana nuna halacci wannan aikin yana nuna haramci أو في ko kuma الإقرارات a cikin iqrarat an yi iqrarin wannan wani lokaci ko ba a yi iqrarin ba أو تعارض القياسات أنفسها ko kuma kiyasin ma ya zama to sun yi sabani tsakanin su da kansu da juna wannan kiyasin ya saba ma wannan kiyasin ya zama to akwai fuska daban-daban ta yin kiyasi نعم أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة ko kuma a ta'aruf cin karo wanda yake haduwa daga waɗannan sinfai guda uku
أعني معارضة القول للفعل shine a samu alqaul ya saba ma fi'il أو لل- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fuskanci la tastaqbilu al-qiblata bi ghaibin wala bawlu la tastadbiruha kuma ga ibnu umar yace raqaitu baitin lana ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-qibla kaga wa ta'arud bain al-qawli wal fi'l aha أو ko للإقرار kuma alqaul lil iqrar
أو للقياس ko kuma ga qiyas
ومعارضة الفعل ko للإقرار kuma al-fi'l ya mu'arada da iqrar أو أو ko kuma ya للقياس mu'arada da qiyas ومعارضة الإقرار للقياس ko kuma al-iqrar ya mu'araba da al-qiyas at-ta'aruf kenan na'am eh wala ta'ud eh ba za a ce iradi ba gaskiya duk shi ma sarf ne dan shi ma an ce wala ta'ud ko wala ta'du ko wala tu'id sarf ne Eh, na'am qala al-qadi قال القاضي na'am al-qadi abu al-walid yace وإذ, وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء yayin da muka riga muka ambata waɗannan abubuwa a dunkule فلنشرع فيما قصدنا له to yanzu za mu fara a cikin abin da muke nufin yin sa مستعينين بالله muna neman taimakon Allah ولنبدأ من ذلك الكتاب to bari mu الطهارة fara daga wannan da kitabun sahara على عاداته a bisa al'adar su suwa kenan al-fuqaha to Allah ya zama a cikin jerin gwanon to akwai tambaya alaikum salam ɗaukaka muryarka a kai kai masa lasifika na'am alhaƙiƙa awil isti'ara eh isti'ara nau'i ce ta majal lafazi ya zo a ce isti'a a ce wannan hakika ne wacce a'a wannan a, ba ba a zahirin sa yake ba irin zancen larabawa ne isti'ara aka yi wannan wani kuma yace a'a a zahirin sa yake Mm. Mm, kamar misali misali din shine kamar hadisin da na kawo muku a na Zainab kula kunna lihaqan bi atwalu kunna yadan kaga an yi isti'aran tsulul yad da kyauta ko asalin tsulul yad ai tsawon hannu ne haka amma sai aka aru wannan ma'anar ga wanda yake mai tsawon hannu wajen ba da kyauta hannun sai yana kaiwa ko ina wajen kyauta ka fahimta to to wani zai iya daukan lafazi a zahirinsa wani kuma ya ce a'a wannan ba a zahiri aka kawo shi ba an yi shi da nau'i na isti'ara nau'i na isti'ara fa nau'i ne min anwa'il majaz na'am alaikum salam wa yake da lasfika a hannunka na'am ta da lasfika a hannunka sai da lasfika ya gama tukuna a kai ma akwai to wannan misalin da arus ke to bismillah da yake magana akan me akan me akan fiye fi'il na'am to malam malam a usuliyun ba sa la'akari da alkhususiyya na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam suna la'akari da shi amma ba shi ne asali ba al'asul a cikin al'afalin annabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida al-koyi da shi wal ikhtis wal khususiyya khilaful asl tsakanin asali ne ba a zuwa ga khususiyya sai idan an samu dalili cewa wannan khususiyya ne Eh, akwai wannan a a wa yake da suna ba su za'i ba ba ashkar ba akwai wannan wanda da cikin malaman da ba su da rasuwa ba ya rubuta akan af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsirin sa da a, mubahid na yanda yake a cikin ilimin usul yana da kyau littafin shi ƙoƙarin kan tashi ina da shi a layin da na ramu da sunansa lajin ko ba su za'i ba ne na'am na'am ka zai kusa
ما هو لم تعرض النصوص eh لأن أكثر النصوص في التعرض يعني وصول المسلم شوية الوقت جدي sai a duba na san tarihi a sai a wannan sai a gabatar da ɗaya kan da ta hanyar tarihi idan kuma ba a ba a san tarihi ba sai ga yanto da ɗin da social media turka a sana da kan da a wato tafsir yana da matakai mataki na farko shine aljamu yadda zai zama tukan cewa a basu ma kowane nafsi a bashi ma'anar da ta dace da shi shine a yi jami'i tsakanin su a misali a ɗauki wannan yana nuni akan wajabci wani yana nuni akan istifa kaga sun haɗu in ba zai yiwu a yi tarjihi ba to idan an san tarihi sai a kaddamar da al-mutaakhir da shafi al-mutaqaddim sai zama tumin babin nasir wal mansur idan ba a san tarihi ba to akwai wujuhu tarjih masu yawa sun fi hamsin dan imam musulmi ma a cikin tadribul rawi wajen hamsin da biyar ya kawo to idan ya an yi an samu fuska daga cikin fuskokin tarjihi da aka yi tarjihin daya akan daya to shi kenan abinda ake nema kenan idan an bi dukkan hanyoyin tarjihi an kasar rinjaye da daya akan wa akan daya to ta saka ba duk sai a ci aiki da su gaba su da gidan guda biyu to hada na je na je daura ne kamar fuskokin tarjihi ka ka fi yin kai akan daya na'am alaikum salam
أرجع مع شيء إجماع الإجماع كيف ينعكس؟ إيه ممكن ممكن نقول شو باوني تارو أكيد ما لمن الدنيا با ولا أكيد ولا مسألة أكيد بك ما لمن كل الأقطار وسن الإجماع الواي أكيد وكما أنا كوي أبعيد الإجماع
eh to za mu zo mu gani shin akwai wanda suka ce ai babu ma zaki ijma'i ba zai yi ba bayan asrul awwal bayan bayan rayuwar sahabbai ba zai yi a ce an yi ijma'i ba shi yasa har imam ahmad yake inkarin cewa an yi ijma'i mutane su ce an yi ijma'i me ya sanar da shi cewa mutane sun samu dan akwai wanda suke wannan inkarin ko amma as-sahih ijma'i ana hujja da shi kuma malamai sun yi rinka nakalin ijma'i kuma ba wani abu ne yake sa a san ijma'i din ba shine kafaratu tatabbu bibiyan maganganun magabata idan aka samu wanda yake duk waɗanda ake ijtihadi da su ake kirga su a cikin mujtahidin na wannan zamani aka samu kauli ba a samu wanda ya saba ba sai sai a ce wannan matsalar ijma'i ce amma idan aka samu wani wanda yake yi utar da kuma ya saba to wannan ya ke ijma'in da aka shi ko ijma'u sukuti wani abu ne daban hanya ce da waɗansu suke cewa yana nuni akan shi wato wato ijma'i wanda yake ba sukuti ba to shi kuwa ba wani abu bane shine ijma'u sukuti din ya zamanto kamar al-mushahid ba shi da kauli akan wannan yayin da ya yayin da kauli ya zo masa ya zamanto ba shi da kauli akan mas'alar da take nuna muwafakarsa ko mukhalafarsa to sai ya dauke shi mun ba da sukutu riba kawancinsa da yayi yarda ne da wannan kauli to akwai sabani wajen malamai cikin ihtijaji da shi ko rashin ihtijaji da shi amma kamar a wannan zamanin babin cin ijma'i ballantana ma kuma a muna buƙatar ijma'i a wannan zamanin saboda ba ba zai yiwu ba ba za mu ce muna buƙatar sa ba amma ko muna buƙatar nau'i na ijma'i shine abin da ake ce ma al-ijtihadul jama'i wato ayi taro ayi ijtihadi akan mas'ala kamar yadda sayyidina Umar yakan yi idan kabiya ta taso ya ce a kira masa a tattaro masa ahlul badr da as-sabiqun al-awwalin min al-muhajirin wal ansar kamar yadda aka yi akan batun a akan batun a al-ma'u min al-ma wanda da yawa daga cikin sahabbai daga cikin ansar akan wannan ra'ayi har da manya manya irin su mu'az bin jabal su ubay ibn ka'ab shi a mutum ya kaji da matarsa in dai bai yi inzali ba ba zai wanka ba alwala kawai zai to sabanin yayi tsananta sai da sayyidina umar ya tara sahabbai sai na ali ya ce a tara sahabbai da baki daya don a duba wannan matsalar sai na ali ya ce a tura wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura wajen aisha da aka tura aisha da ummu salama suka aiko da hadisin idan qala bani shu'abi al arba faqad wajaba al ghusl sannan sai na umar ya ce wanda ya saba akan wannan ya hore shi zai masa horo mai sanani kaga wannan kaga nau'i ne na wato al ijtihadul jama'i a tara malamai to shine yanzu yanzu ake kokari ake yi a cikin almajami'ul fiqhiyya irin majma' al-fiqh islami na Rabita da majma' al-fiqh islami na OIC kowace kasa tana da malamai wanda suke zuwa bayan duk shekara biyu za a haɗu a ɗauki mas'ala a bincika mutane su kawo bahar gwanaye waɗanda suka san fannin su su bayani sannan malamai su munakasha a yi cewa sannan a yi karar a ce ga abin da aka tsaya a kai wanda suna yana yanzu kuna ganin ni kaina iyakacin wanda na samu a jiza din sun kai wajen kusan juz'i kusan 46 na wannan karara din da nikashi din da ake yi wannan kuma ina jin sun a na ƙarshe wanda nake da shi na 2003 bayan nan kawai ga shekara wajen goma sha biyu tun shekara biyu ana yi sababbi suna zuwa ga shi da sun shi da sun karu to irin wannan ba za a ce ijma'i bane amma ijtihad jama'i wanda ya fi ya fi wato kusa da daidai bisa a ce mutum ɗaya ya yi istihadin domin abu ne wanda malamai da yawa suka taru aka yi mudawala aka aka yi kowa ya kawo ra'ayinsa kamar yadda suka yi akan sha'anin shin jidda miƙati ce ko ba miƙati ba suka zo aka yi mana abubakar gumi da shi ba a kawo maganganunsa ba amma yana da cikin wanda suka ce miƙati ce mustapha zarqa shi ne ya tsaya ya dage da argument da kakkawo bayanai yadda suke kace kuma da argument ɗinsa yana da daɗin karatu in kuka nemi mujallar juz'i na hudu shekara ta a 1402 1981 kenan 1981 lokacin suka yi eh 1981 kwarai lokacin suka yi kiwar akan matsala ɗaya daga cikin mutane kenan na 34 kenan 34 kenan na jidda ba miƙaci ba sun yanke jidda ba miƙaci ba abinda suka yanke ce sun haɗu a kai sai dai da aka yi ba karar ne bil ijma ba karar ne bil aghlabiya da Mustafa Zarqa da Malam Abubakar Gumi ba su yi muwafaka ba kuma sun rubuta akan cewa su ba sa cikin wannan karar na'am na'am eh ko zai mutu to shi kenan mun gama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk yayi ko